يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره والله متم نوره ولو كره الكافرون waɗannan masu ƙaryatawa suna son dushe hasken Allah ta hanyar miyagun maganganun da suke fitowa daga gare su don ɓata gaskiya Allah zai cika haskensa ko da ba sa so ta hanyar ya ɗaukaka addininsa a duniya gabas da yammacinta.